to to to to Sakon zuwa ga mutanen duniya gaba daya akan abin da ya faru daga jiya zuwa yau akan yare ta zaki fiye halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan an yanke mata hukunci an kashe ta samari na cikin makaranta na cikin Sokoto sun kashe ta shi ne Amerika ta sa baki saboda su ma'arna ne to gashi nan Zariya sun fito suna zanga-zanga suna kona tutar America akan abin da ya faru to mutanen duniya ku bi mu a hankula wallahi Allah kan manzon Allah zamu komai mu je kai tsaye kan mutanen da na ambata bari mu fara da sarkin musulmi sa'adu abubakar ya fitar da sanarwa daga fadarsa cewa ya yi kwandemin ɗin wato ya yi allah wadai da abin da waɗannan matasan musulmi suka yi na ɗaukan doka a hannunsu na kashe da bora emmanuel ko da bora ƙobo kuma yana kira da cewan hukuma ta yi bincike ta ɗauki mataki na gaggawa a kansu waɗanda suka yi wannan abun shi ne abin da ya sanar to a nan ni ina ganin kuskure na sarkin musulmi kuma ina ba shi uzuri ta wani ɓangare kuskurensa na farko idan abu ya faru makamancin wannan musamman abin da yake da alaƙa da kiristoti yakan yi gaggawan fitar da sanarwa ya yi kwandemi ɗin abu ba tare da ya yi tuntuɓi malamai na ƙasa sun ba shi shawara kan abin da ya kamata ya faɗa ko ya yi ba sai gaggawa baya neman shawara ko kuma malamansa ba su ba shi shawara ko kuma baya neman shawarar shawararsu kawai abin da ya gaya ya masa daidai a tunaninsa kawai sai ya aiwatar hakan ya jawo masa baƙin jini wajen al'ummar musulmi ko ya sani ko bai sani ba ko ya sani ko bai sani ba yana jawo masa baƙin jini wajen al'ummar musulmi da yake jagoranta ko ya sani ko bai sani ba yana zubar masa da kima hatta kai ma waɗansu suna masa fahimtar kamar cewa shi yana jagorantar ƙungiyar kan ne yana faɗan abubuwan da dai musu daɗi abubuwa sun shafa ruwa da yawa a ƙasar nan irin wannan sai ya yi da baka gaggawan fitar da sanarwa yana kwandemin ɗin abu wadda ba haka ya kamata yi ba abin da ya kamata ya yi shine tare cewa muna ba shi uzuri ƙila la'alla abin da ya sa yake yin haka yana jin tsoron abin da kiristoci za su faɗa ko da shugabannin ƙasashen duniya musamman yammacin duniya kiristoci abin da za su faɗa a kansa in bai fito yi kwandemin ba mun san yana da wannan tsoron yana da wannan shakan kuma za su yi ɗin za su yin su ce a garinsa a kasarsa mutanen da yake jagoranta sun yi su kamar su ce ma sun yi ta'addanci amma bai ce komai ba amma tsoron haka shine dai sa ya fito yi wannan gaggawa to anan kuna ganin za mu iya bashi uzuri akan wannan za mu iya ba shi uzuri saboda tsoron abin da waɗancan za su faɗa kiristocin najeriya ko na ƙasashen waje ko shugaban da ya zama ba shi uzuri to kun ji al'umma waɗanda muke tare su suka ce ba uzuri amma ni da ɗan ba shi uzuri uzurin da dan ba idan ba lalacewar zamani ba ma da tambadewa da fargaba da tsoro wai yau a ƙasan nan ne aka kawo lokacin da arne zai hau social media ya ambaci annabi alaihi salatu ya zage shi wai a ɗauki mataki wai wani musulmi kuma i fito wai iya cewa wai Allah wadai Allah wadai da uwa da uban da suka haife ka billahi ladhi sharar gidan annabi ta fi rawaninka sharar gidan annabi ta fi kowa sharar gidan annabi ta fi kowa a zagi annabi to kana musulmi aka zagi annabi baka ji ma ba daɗi a cikin zuciyarka ba a cikin musulman munafiki ne kai munafiki ne kai a sahun munafikai za a tashe ka ranar gobe kiyama ko yau wani arne ya fito i zagi annabi mu ba za mu zagi kowa na mutum ba amma ka fito ka zagi annabi kuma a barka ka ci gaba da numfashi kana sararawa ƙarya kake kuma fargabar ɗaukar mataki akan wani ba zai hana wani dan ya zagi annabi a ɗau mataki ana magana wai an ce ba kone ta kashe ta ni na kone ta ga ta kana na na kone ya ne Allahu akbar Allahu akbar an yi batanci ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma kun zo kuna ƙara flayin bidiyon ban san an yi abun nan ba amma a page din wani je an yi flayin bidiyon nan dan haka Allah ya isa ban yafe maka ba da ka saka hannaji wannan batancin da aka yi abin da ya faru a sokoto na kisar wata wadda ta yi batanci da zagi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna Mrs. Deborah Yakubu ko Emmanuel wadda take 200 level a home economics da ke eh, shagari college of education da take sokoto wadda kafin eh, ci gaba da bayani akan wannan matsala da farko ina nasiha ma matasa da sauran musulmi cewa su ji tsoron Allah kada su yada wannan audio din da ta yi wannan batancin ni faruwan abun a ranar da abun ya faru kusan dab da faruwan abun akwai wani ban Allah da ya turo mu odiyan na na ji wadda ina jin kusan a nan garin bauchi da ina jin bana jin akwai na biyu wadda ya riga ni ji amma ban tura ma kowa ba kuma wadda ya turo min jami'in tsaro ne shi ya turo min naji odiyan din da abin da ta faɗa duka da har lokacin da yan uwanta ma suke kwabanta a ƙasa ƙasa suna ce mata da bora bai kamata ki zagi ko ki faɗi wannan magana ba to saboda hakan nan da Allah wannan audio bai kamata a watsa shi ba a bar shi ni dai ban tura ma kowa ba Allah ya sani wannan kenan ah, wannan bayani da zan yi akwai mutane da yawa da sunansu zai shigo akwai sarkin musulmi sa'adu abubakar akwai matthew bishop hassan kuka sunansa zai fito akwai eh, vladimir putin sunansa zai fito akwai wata kirista da ake ce mata prince oma oma ita ma sunanta zai fito a ciki da kuma gwamnati ta sokoto da kuma ta najeriya da dai sauran abubuwan da dai biyo baya insha Allahu a cikin wannan bayani da zan yi Allah ya waffaka mu ah, ban san da waye kamata ma in fara ba ne a cikinsu to kafin fara da wannan bari fara da takaitaccen bayani akan maganan zagin manzon Allah da farko babu saɓani a tsakanin malaman musulunci ittifakan cewan duk wanda ya zagi manzon Allah ko ya aibanta shi ko a fili ko a kaikaice ko kai tsaye ko shagobe hukuncinsa kisa ne wannan mun karanta a nan a littafi nawa na alhaj ahmad muhammad sudani mai suna kafin na shiga cikin magana ta ban bana bin bayan daukan doka a hannu ko ta waye domin in dai har kowa yana da mai tsuguna ya dauki doka a hannun shi ya hukunci ba ma bukatar hukuma ba ma bukatar shugabanci kowa ma zai daukan doka da hannun shi kenan amma ta ɗaya bangaren bata kyauta ba wani irin a ne yau ba ma tare da kai wallahi wallahi yau ba ma tare da kai mu muna bin bayan daukar doka a hannu in dai akan taɓa martabar shugaba ne sallallahu alaihi wasallam to la in dai akan taɓa martabar annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam muna bin bayan ɗaukar doka a hannu kuma ko yau ko gobe ko an jima ko yanzu in dai za a zo in dai za a taɓa martabar shugaba wallahi sai mun sauke mutum kansa wallahi sai mun sauke mutum kansa sai mun raba mutum da duniya wallahi in dai ya taɓa mana masoyinmu sallallahu alaihi wasallam wallahi ba mu raga mutum ba kowai ko ɗan waye